Manchester United na fatan samun guri a wasan share fagen shiga gasar Champions League da za su sake karawa da Brushe a yau Laraba. Ƙungiyar ta Red Devils sun samu nasarar wasansu da ci uku da ɗaya a wasan farko na share fagen bayan da ɗan wasa Moran Fellaini ya ƙara ƙwallo guda domin kiyaye ƙwallaye biyun da ɗan wasan nan Memphis Depay ya zarga. Ko Manchester za ta iya samun nasara a wasanta kuma ta shiga jerin sunayen kulab-kulab ɗin da za su shiga cikin tukunyar da za a yi canki sunaye. Wannan na nufin za su iya haɗuwa guruf ɗaya da manya-manyan kulab kamar su Barcelona, Juventus da Paris Saint-Germain. Bayan haka kuma an shiga mako na 25 a wasan Premier League na Najeriya, inda GOP za ta karɓi bakuncin Inugu Rangers. Ita kuma Nasarawa United za ta ziyarci Shooting Star, su kuma Ifeanyi Uba za su karɓi bakuncin Akwa United.